سنه الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا samun galabar muminai da rugujewar kafirai tabbatacciya ce a kowane zamani da kowane lokaci sunnar Allah ce da ta gabata a cikin al'ummomin da suka wuce kafin waɗannan masu karyatawar kuma ba za ka samu canji ba ga tsarin Allah ya kai wannan manzo